amma da wuya a cikin maka ga wanda zai iya bada awa biyu ana mitin da shi na cigaban addinin musulunci a unguwarsu ko a garinsu ko a masallacinsu in kana son ka ga mutane sun ba da lokaci sun yi zuciya to ana nema ne da kai mun yi tarayya ga wani dan takarar da muke son za mu haɗa wannan ko ne za mu kashe dan dan takarar mai ci kuma a zo a yi ta mitin tun daga karfe shida na safe har karfe da na yamma ko a fara daga da na yamma har zuwa shida na safe ba wanda zai gajiya ba wanda zai kosa amma ce za a yi mitin dinnan nan masallacin ka gani ka ce dukkan makwacin masallaci da za a tattauna kawai kan wata matsala ta masallaci ramadan na fuskantowa wani ayyukan alkhairi za mu yi a cikin wannan masallaci da me da me ya kamata mu yi wani ayyukan alkhairi za mu yi kowa zai bada uzuri kila in cikin mutum goma sha biyar da kake sa ran zuwa in ka ci a mutum biyu ko uku su wannan ba ina buga misali bane da ungogoro kadai na ambace ta ne a matsayin misali masallacin kowace unguwa kaje haka zaka su. a kowane gari ko in ce Allah kalli cikin masallatai 100 ko eh, zaka samu 95 haka ne duk wanda ka ga ya je yana wani abu harkar kasuwancin sa ce harkar siyasa sa ce harkar bokon sa ce harkar duk wani abu na shi na duniya amma addini mutum yakan dauka a karshen baya bayan ya gama komai a rayuwa ba abin da zai yi to shi sai kama addini ya yi shekara talatin arba'in yana aiki ko na gwamnati ko na kamfani ko na fatauci ko na kasuwanci ruwan sama ya dake shi ya sha wahala a gida da waje bayan ya gama duk wannan energy ɗinsa ya tafi kan harkar duniyarsa to ya riga ga yanzu ya gajiya in ma aikin ne an riga a masa taya in ma nashi na kai shi ne ba zai iya yi ba yara sun ture shi sun fi karfin shi ya koma gefe guda sai dai su dinga ɗauka musu shekara ta jamfa ta zuwa juma'a sun ajiye shi a gefe guda to a wannan lokacin ne sai mutum ya nemo sarbi mai kyau na adwa ya rika shafa masa turare yana zuwa masallaci kafin limin ya zo ma ya je masallaci duk energy dinka kai waɗansu ayyuka na duniya da shi banda addini a ciki wannan shine karshen cutar kai da ɗan adam yake wa kansa har ma in ga mutumin da yake amfani da lokacin sojan addini sai daga barci baya da wayo ne to wannan dan shedan ne yake mana karshe yaudara da shedan kewa dan adam kenan muna cutar nan mu ne muna duniya za mu zo mu gina kiyamar mu rai baya da tabbas in kai ne yau ba kai ne gobe ba in kai ne yau ba ka da tabbas in za ka kai gobe da safe